Sashen Hausa na Muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro Assalamu alaikum ni ne Sarfil Hashin Kumel tare da Babaya kuma makera da sauran abokan aiki muka sake dawowa a shirin mu na hantsi. A yau ranar Laraba, tara ga watan Maris na shekarar 2022. Cikin shirin Za mu ji a daidai lokacin da 'yan bindiga ke ci gaba da addabar wasu jihohi da ke arewacin Najeriya. A wasu yankunan jihar Taraba kuwa ana ci gaba da fuskantar rikicin kabilanci. Sai kuma shirin ciwon mace wanda Aisha Ma'azu ta shirya kuma za ta gabatar. Daga nan za mu kawo muku muhimman kanin jaridun kasar Kamaru. Amma yanzu sai a gyara zama domin sauraron kashi na farko na labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya ko makeri. Fararen hula a wasu yankunan Ukraine da sojojin Rasha suka kai wa ƙawanya sun samu damar ficewa a jiya talata suna tsirewa a cikin motocin safa ko kuma da kafa a cikin wata tsagaita wuta ta wucin gadi. A wani misali, mutane na barin birnin sumi da ke gabashin kasar sa'o'i kaɗan kafin wani halin da jiragen saman rasha suka kai akan wani titi da ya kashe fararen hula akalla 21 a cewar hukumomin kasar an ga mutane na barin garin irpin da ke kusa da ki babban birnin kasar ukraine ma'aikatar tsaron rasha ta faɗa cewa za a samar da ƙarin hanyoyin kwashe mutane daga garuruwan chernihiv da kharkiv da kuma maripol a jiya talata ministan harkokin wajen ukraine dimitro kuleba ya zargi rasha da yin garkuwa da mutane 300,000 a maripol birni mai kibanin mutane 430,000 da kuma hana shigar da kayayyakin jin kai a hali da ake ji kuma shugaban amurka joe biden ya sanar a jiya talata cewa zai sake daukar wani mataki da zai yi mummunan lahani ga yakin da putin ke yi a daidai lokacin da sojojin rasha karkashin jagorancin shugaba vladimir putin ke ci gaba da kai farmaki a kan ukraine wannan wani mataki ne da muke dauka don kara bakin ciki ga putin in ji biden sai dai za a kuma samu wani mummunan sakamako a nan amurka tuni farashin mai ya yi tashin goron zabi zuwa sama da dala hudu galan guda farashi mafi tsada da aka gani a amurka tun cikin shekarar 2008 sakatariyar jarida a fadar white house jen saki ta ce za a iya dora alhakin wannan tsadar ma akan mutum daya ta ce amurkawa na biyan farashin bai mai tsada wurin sayan mai ne saboda ayyukan shugaba putin ta ce wannan tsada ce ta putin amma ba tsadar da takunkuman amurka ta haddasa ba amma dai dan majalisar wakilai na republican daga jihar california kevin mccarthy ya yi sukan lamiri ga biden saboda rashin karfafa kara yawan samar da mai a nan amurka labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc hukumomi a pakistan sun faɗa a jiya talata cewa an kashe akalla jami'an tsaro biyar kana kimanin wasu talatin sun jikata a lokacin da wani ɗan harin ƙunar bakin wake ya tarwatsa kansa a kusa da wani babban ayarin gwamnati a lardin balochistan da ke kudu maso yammacin ƙasar kungiyar ISIS ta ɗauki alhakin kai mummunan harin na jiya talata a garin Sibi. Harin ƙunar bakin wake na biyu da kungiyar ta'addancin ta kai a cikin ƙasa da makonni biyu. Mahari ya tada abubuwar fashewar ne a kan hanyar Sibi mintoci kalilan bayan da ayirin shugaban Pakistan Arif albi ya shige wurin a cewar jami'an tsaron yankin. Sai dai ba iya ganowa nan da nan ba ko shugaban ƙasar ne aka auna a wannan harin. shugaban albi yana kan hanyarsa ce ta dawowa daga wurin wani bukin gargajiya na shekara a wani fili da ke yankin inda ya jawabi ga al'umman kasar baki daya ta talabijin inda ya magana game da karuwan hare-haren ta'addanci a balochistan da sauran wurare a pakistan muna sanya cewa akwai muggan makamai da suka shiga hannun 'yan ta'adda biyu bayan janyewar sojojin amurka daga afghanistan shugaban kasar yana faɗa a cikin jawabinsa ba tare da wani ƙarin bayani ba a hali da ake ji kuma rundunar sojojin pakistan ta ce a jiya talata dakarunta sun kai farmaki a kan wata mabuyar 'yan ta'addan a gundumar turba ta balochistan sa'annan kuma wani kazamar musayar wuta da aka yi ya kashe 'yan ta'addan guda bakwai ciki har da wasu manyan kwamandojinsu guda biyu haka zalika farmakin ya yi sanadiyar kwace tarin makamai da albarusai in ji rundunar. To na jima kaɗan za mu ga muku sauran labaran duniya kafin nan za mu leƙa Najeriya inda ake ci gaba da fama da rikicin kabilanci a wasu sassan jihar Taraba inda a baya bayan na aka kai rasa mutane bakwai a yankin Dodamisa da ke ƙaramar hukumar Danga. Ga wakilin Malado Salisu Garba da ƙarin bayani. bayan matsalar rashin tsaro da Najeriya ke fama da ita musamman abin da ya shafi garkuwa da mutane domin neman kuɗin fansa da kuma 'yan fashin daji to sai dai wani matsalar kuwa da ke ciwa al'umman jihar Taraba towa kwarya shine rikicin kabilanci lamarin da ya faru a baya bayan nan ma shine rikicin kabilancin da ya barke tsakanin kabilu Fulani mazauna yankin Dodamisa da ke karamar hukumar Donga a jihar Taraba da kuma kabilu Tibaye mazauna wannan yankin lamarin da ya janyo aka rasa rai bakwai wani matashi wadda lamarin ya auku a idansa ya yi mana ƙarin bayani dalla-dalla yayin da muke tattaunawa da shi ta wayan talaho a bisa alkawarin cewar ba za a ambaci sunansa ba. Wannan abin da ya faru a kan ido nan lokacin da abin ya faru shi wannan yaron din ya faru da su kasan ran da aka bude kasuwar mu na donga kenan. A cikin kasuwa karfe uku na rana muna dosan la'asar kenan sai makiyayan da suke cikin kasuwa ana cin kasuwa kowa na fita da gudu kowa na fita da gudu da mashuna. Shi a wajen libi yana da na marka da shi. faɗa min ai an harbi wani ɗan fulani ne a can gefen afuba ba su ɗin da ake faruwa to makiyayan sai suke ɗan yawo da makaman makamansu shi dan kibin kuma da ya ganshi da mashin sabo katakar da makamin sai ya harbe shi a kafa jinin da ta zuba karfin sai dan tsari sai ya zo ya dauke mashin ɗin ya dauke makamin ya buga shi. ko menene ma manyan wannan yanki na donga za su ce akan wannan batu duba cewa lamarin ya daɗe yana kwan gaba kwan baya wannan rikicin kabilanci a jihar taraban na shoka shine shugaban karamar hukumar Donga a jihar Taraban shi kuwa ya yi mana ƙarin haske akan yadda lamarin ya zo musu. Besan kun da muka samu da ni da security men wanda akwai wani dan Fulani ta bakin kogi da AK-47 yana kan bishin da shi kuma ya gan bidin ya yawa ta iri ya harbi a sama. Su jara kuma suka harbe shi ya ka same shi. Da ya same shi kafa sautar da duskoba dan Fulani mata iriyan su wani suka waye shi. Masu saurautan gargajiya na da rawan da za su taka akan wannan batu duba da cewa matsalar rikicin kabilanci ya dade yana ci wa al'umman jihar Taraba towa a ƙwarya hakan ta sanya na tuntubi Ciro Mandonga wadda shi kuwa ya ce. Shi da Mandonga yana iya sa ya tabbatar cewa al'umman kasar Donga gaba daya kowace irin kabila kai ko kowace irin addinin ka a mm. tabbatar ana zaman lafiya. Hakan ta sanya na tuntuɓi jami'in hurɗa da jama'a na rundunar 'yan sandan jihar Taraban wato DSP Usman Abdullahi wadda ya ce. An samu hare-hare a can wani ƙauye da kira to damisa da ke karkashin karamar hukumar Donga Fulani ne suka kawo hari a nan ƙauyen to damisa kudin kwanaki aka samu rahoton irin wannan hare-haren jifa-jifa wadda su tibaben tsakanin su tibaben sannan ma tsakanin tibabe da Fulani yake ta aka samu dai rashe-rashen rayuka wadda rayuka da aka rasa ya kai mutum bakwai a yanzu haka. Irin wannan rikicin kabilancin dai ya daɗe yana faruwa a jihar Taraban wadda hakan ke jefa al'umman jihar cikin halin kunci da kuma raba da yawa da matsugunansu. Lado Salisu M Garba, muryar Amurka daga Jalingo a Najeriya. so a gaida Lado Salisu har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka ne kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Yanzu dai gaba ba dauke da kashi na biyu na labaran duniya. A jiya talata shugaban Amurka Joe Biden ya sanar da haramta shigo da mai da sauran kayayyakin makamashin Rasha a matsayin ramuwar gayya ga mamayar Ukraine. Poland ta ce za ta aiki da jiragen yakin ta samfurin MiG-29 da Rasha ta kira zuwa wani sansanin Amurka da ke Jamus. wanda mai yiwuwa matukan jiragen ukraine ne za su yi amfani da su a cikin wani sakon twitter a jiya talata shugaban ukraine volodymyr zelensky ya gode wa biden saboda matakin da ya dauka na lahanta yakin putin tare da dakatar da makamashin rasha shiga amurka zelensky ya samu jinjinar 'yan majalisar dokokin birtaniya har da mikewa tsaye wanda ya jawabi na rashin amincewa ta bidiyo shugaban na ukraine ya ambato kalaman jagoran yaƙi duniya na biyu na birtaniya winston churchill wanda ya ce ya lashe takobi zai yaƙi har zuwa ƙarshen teku da kuma cikin iska ya ce za mu ci gaba da yakin ceto ƙasar mu ko ta halin ƙaƙa biden dai yana aiki tare da ƙawayensu na turai waɗanda suka fi dogaro da man rasha domin su mayar da shugaban rasha saniyar ware da kuma tattalin arzikin ƙasar wanda ya dogara kacokam akan fitar da man fetur da iskar gas Burtaniya ta sanar a jiya talata cewa za ta daina shigo da mai da albarkatun mai na Rasha nan da ƙarshen shekarar 2022. A ƙarshe, Hong Kong ta zama wacce ta fi yawan mace-macen COVID-19 a duniya, ko da yake barkewar cutar coronavirus ta ƙara muni a cewar masana kiwon lafiya. Duba da yadda yaduwar nau'in Omicron ke ƙara ta'azzara, Hong Kong tana ganin karuwar cutar lamarin da ya kai hukumomi ga kafa tsauraran dokoki da tilasta gwajin coronavirus amma cutar za ta fara raguwa a cewar masana kiwon lafiya gabriel wing babban malami ne a tsangayar nazarin kiwon lafiya a jami'ar hong kong ya yi ƙarin haske akan wani nazari daga jami'ar yana mai cewa cutar coronavirus ta yi tsanani a makon da ya gabata a wani sa na twitter luwang ya ce adadin kamuwa da cutar zai ragu kasa da dubu daya a kowane wuni kafin karshen watan afrilu kana zai ragu kasa da ɗari daya a kowane wuni ya zuwa tsakiyar watan mayu labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc To kafin mu kai ga shirinmu na gaba a shakata da wannan faifan. no haka yake wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60 ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za ku zuwa shafin mu yanar wato za ku iya sauraron mu a wato a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 kama ko da yaushe za ku iya shafin mu yanar gizo domin sauraron wannan shirin yanzu a nan Washington DC agogon mu na cewa karfe wato karfe 2 da minti 14 na dare yanzu kuma sai shirin mu na gaba. thank you Assalamu alaikum mai sauraro. Barka da wannan hantsi kuma barka da kasancewa da ni Aisha Mu'azu a cikin shirin ciwon mace. Duk faɗin duniya a jiya aka yi bikin ranar mata ta duniya. ranar da majalisar ɗinkin duniya ta keɓe domin bibiyar al'amuran da suke ciwo mata tuwo a ƙwarya da kuma jinjinawa namijin ƙoƙarin da wasu matan suke yi a fannonin rayuwa daban-daban kowace shekara ana yi wa ranar take kuma taken ranar ta bana ita ce kawar da san kai wanda ya zo daidai da bukatun matan najeriya na gwagwarmayar neman ba su wani kaso mai tsoka a fannonin siyasa da mulkin kasa wannan shine akalar shirin ciwon ya mace a yau inda muka tattauna da wasu mata waɗanda zan baiwa dama su gabatar da kansu ai sauraro lafiya To bar mu fara da ke. Sunana barista Hassana Ayuba mai riga tula. Sai kuma. Kanani Isa ne yar bice under Zuru Local Government. Sannan na karanta biology. Na fara harkan taimako tun kammala secondary school ina zuwa farkon shigan university. Sannan. Sunana Habiba Ahmed kuma ina aiki da kungiyoyi da suke ilimtar da mata a 'yancin su kuma suna taimakawa mata idan an ci zalinsu ko an ci zarafin musu domin haƙƙinsu. Da kuma suna na Sa'idu Sa'ad lauya ce ni musamman ma a fannin fafutukar kare haƙƙin bil'adama kuma na tsinci kaina a mayar siyasa. Wannan yunkurin ne na ƙoƙarin fafutukar kare haƙƙin bil'adama musamman mata da yara ya sa na tsinci kaina a harka ta siyasa. Masha Allah, barista Hassana me zaki ce game da takin ta bana? A shekarar nan kalma ce wanda ake amfani da ita bana cewa break the bias wato mata ya kamata su ma su cancanta a kusan kowane fanni ya kamata a ce ana yi da mata domin in ka lura da kyau akwai inda za ka je ba a yi da mata ko a majalisa mata ai ba su da yawa maza ne suka fi yawa sun fi mata yawa ya kamata a ce ana jin muryar mata a Najeriya ya kamata a ce kusan kowane ma'aikatan in ka shiga ya kamata a ce mata ma suna cikin masu faɗa ji saboda akwai inda ya kamata matan suka ba da shawara shawaran nan zai taimaka kama kasan gaba daya. Malama Hanan a matsayin ki na matashiya menene ya baki sha'awar aikin sa kai? Tun dan certificate courses da dan diploma da mutum ke da na yi so nan ne na samu interest dan ni a matsayina na matashiya let me use abin da Allah ya bani because na zauna da 'yan uwanmu mata on various levels na ga kalubalen da muke fuskanta iri-iri starting from family ma har a tafi ma a duniya so I felt ya kamata in kawo wani maslaha to sai na fara kaɗan-kaɗan dai 'yan uwa dai da nan neighbors na ɗan tallafawa in ji me korafinki menene matsalar wani sa'in ma har ya kai wasu matan da da ake hana makaranta idan na tafi gidajen muka dan zauna muka tattauna da wani bi in samu yanninta wani bi in samu mahaifiyar zauna mu tattauna sai ke ga cikin ikon Allah kuma an bari yarinya ta ci gaba da makaranta so a haka dai na fara har da na je university na bude initiative to be officially registered kuma alhamdulillah gare ki malama Habiba menene makasudin wannan zanga-zangar da kuka yi tun farkon wannan watan mata sun babban taro a gaban majalisar tarayya a abuja suna zanga-zanga kuma duk wannan zanga-zangan abin da ya sa muke yin shi dan mu na nemo mata bakin magana a abubuwan da suke faruwa akan al'amurorin ƙasa ta najeriya gare ki hajiya to ba wani abu ne ya fito da mu ba mata face zancen halin da muka tsinci kanmu bayan gyaran da aka ce ko kuma in ce barnar da aka yi a kundin mulkin najeriya aka ƙi karɓan kukanmu mu matan najeriya mun tafi da buƙatu guda biyar wanda na farko muka nemi a ce mu 'yan najeriya matan najeriya yau idan aure ya kai mu wata jiha a Najeriya ya zamanto jihar nan ta karbe mu a 'yan jihar nan za mu iya aiki za mu iya takara za mu iya komai wanda ɗan jihar nan zai yi aka ki wannan muka ce idan Allah ya sa aure ya kama 'yan Najeriya da wani ba dan ƙasa ba idan Allah ya sa ya zo ƙasar nan shi ma zai zama dan Najeriya saboda namiji zai iya auro yanzu ba kuwa 'yan Nijar ko 'yan Ghana ya zo ta zama ya kasa amma yau idan Allah ya sa mu ne muka tsinci kanmu akan wannan a cikin wannan hali ba za mu aure amma ba zai zama dan Najeriya ba to sai muka ga ai abin ya zama kamar double standard sai kuma muka nema a ce ɗan Najeriya mace 'yan Najeriya idan mukami ya tashi na ko kwamishinoni ko na ministoci a ce a bamu kashi talatin a cikin abin da ake bayarwa aka ki wannan muka zo muka nemi a ce in aka tashi za a tafi majalisa a fitarwa da mata fanni a cikin majalisa wanda zai zamanto mu ne wurin zaman mu ne inda mu ma za mu je mu kai ko kanmu tunda an san wani abu da ya shafi al'umma kashi kusan tamanin daga ciki directly ya shafi mace aka ce nan ma ba za a bamu ba sannan muka zo muka nema a cikin ma mukamai na party wato political parties a ce a bamu kashi talatin 35 shi ma ba wai kawai kullum a ce woman leader woman leader ba amma ma mu rike mukamai saboda mu shiga ai gwagwarmayar siyasa da mu waɗannan abubuwan guda biyar kacal muka tambaya amma aka ce an hana mu aka kalli fuskar 'yan najeriya iyayen najeriya wanda suke ɗaukan zafin talaucin najeriya duk wani abu mara daɗi na najeriya mace ke ɗauka yaya za a haji hajiya aisha a ce waɗanda za su je su kaɗi kukansu su kawo wa kansu daraja da mutuncinsu a ce ba a zama da su ki dubi majalisar najeriya musamman ta jiha jiha ina mata suke to bari mu fahimci ya za a ce wanda bai san ciwon ka ba ya je a ce zai wata doka saboda ta wanke maka zafin da yake damun ka da ciwon da yake damun ka ni kullum na faɗa abin da ya yasa najeriya ba za ta ci gaba ba an ki a kai waɗanda suke jin ciwon abin inda za a je a ƙaddamar da doka da za ta kare musu namiji ba zai iya zuwa ya zauna ya fitar da da wasu hanyoyi da za su wanke mini kuka na ba kuma kullum ana faɗa musamman yan ku arewa ai ta ce a an kawo wata doka wata bata shafi dokokin mu ba da al'adun mu ba musamman wanda suke shafan mata da yara saboda ba mu da murya babu muryar matan ku a cikin majalisar to aka zo aka fidda mu daga cikin wannan tsari sai muka ce to mu mun gaji da kullun a zo a yi mu wahala a tafa ba a mu. kin buƙaci mata su noke a zaɓe mai zuwa me yasa to wannan kira da na yi da kausassan murya ba na abu ne ba na ce mata to mu ma 2023 kowa ya zauna a gida tunda in muka fito mu ƙari abin da za mu cikin rana ruwa da ciki da goyo mun ci ba mu ci ba haka za mu fito a zo a yi mana ƙarairayi a ce za a yi kaza za a yi wane ne a kira mu daga duk inda ka san za a fito da mace sai an fito da ita a ce ta zo ta taka rawa ta siyasa saboda an san mu ne masu mutane a hannu mu ne masu grassroot a hannu kuma banda mace babu wanda zai iya shiga gida gida musamman idan irin gidajen mu na arewa mu ne za mu shiga tsakar gida mu shiga falon mace mu shiga ɗakin ta in ta kama tana kicin tana girki mu je mu saida mata ra'ayi ta fito kuma idan muka saka mata wannan ra'ayin ya zauna kenan maza ba za su iya shiga gida yadda muke shiga ba mu ne masu mutane a hannu mu ne masu masu community a hannu mu ne masu group group za ka ga mace ita ce take da group din masu saka ta ce masu sai da manja duk iya siyasar namiji wallahi hajiya ba zai iya shiga ɗakin mace a arewa ba ya ce ya fito da ita ranar zaɓe ta je ta kaɗa ƙuri'a to idan ban fito ba mun yi wannan mai mutum zai yi shi yasa na ce to mu ce mu ma ba za mu ba kuma wannan yunkuri da nake son ne ba ma kawai daga Najeriya ba duniya ta ji cewa matan Najeriya sun ce ba za su yi zaɓe ba to sai abokanan aikin su sun yan majalisar su ji duk inda suka je su ce me kawai matan Najeriya to lalle goma ku je ku biya musu su kuma wannan yunkurin zai dada sa mata su gane meye ma damar su a cikin wannan kundin na mulkin Najeriya dan ba ni abu babu ilimin kundin mulkin nan shi yasa duk muke abin da muke ya kamata irin waɗannan abubuwan su sa mutane su hazaƙa cikin zuciyarsu su fara fara ce wai menene ma hakkin su a cikin wannan kundin mulki na Najeriya wannan mulkin na Najeriya kundin mulki kawai na maza ne a fafito ai da mu ana son gyara a Najeriya malama Habiba waɗansu suna da ra'ayin cewa idan aka baiwa mata dama da yawa zai haifa haifar da matsala gaskiya ban san dalilin mai sa ake wannan tunanin cewa ware kujera da za a cikin majalisar tarayya da za a ba mata zai kawo matsala ba tun da dai aka fara gwamnatin demokradiyya a najeriya yawanci duk kujerun da ake samu maza ne suke kai to me sa bai samu matsala ba in dai har za a bincika a maganan gaskiya tun da dai ƙasa ce da maza da mata suke zama a ciki kuma an yi bincike an ce mata dai a najeriya sun kai rabin mazaunan 'yan Najeriya. To ya kamata mu ma dai muna da wuri don mu samu yi magana ba faɗa matsalolin mu zai kawo haɗin kai sosai a cikin majalisar tarayya kuma in an kawo matsaloli na maza da mata za a zauna a tattauna shi yadda ya kamata. kamar yanzu wannan bukatun da muka kawo ta a ce da kwai isasshen mata a cikin majalisa tarayya na Najeriya da ba a kai ga haka ba da an zauna an tattauna an duba an gani yadda za a yi. To mai sauraro, iya abin da shirin ciwon ya mace na wannan makon ya kunsa kenan sai a biyo mu a shiri na gaba idan Allah mai kowa mai komai raya mu yanzu a madadin dukkanin bakin namu da kuma lokacin ma'aikatan sashin hausa na muryar amurka sai wanda ya daidaita mana sauti solomon abu ni aisha mu'azu nake cewa wani lafiya. thank you To madalla a da Aisha Ma'azu yanzu kuma lokacin da awal garba zai kama na sharhin jaridan Kamaru. zan fara shan irin na wannan mako ne da jaridar da ta kasar jamhuriyar kamar an zada ta da cewar ci gaba da ake yi kan farfado da ake yi na hanyoyin kara kuɗaɗen jari a kamfanonin kasar jamhuriyar kamaru tun shekarar dubu da goma sha tara da aka fada cikin cutar nan ta coronavirus wanda ta yi wa duniya daurin kanan gwamnatin kasar da huri kamar ta ce yanzu kan ta shirya tsaf wajen ware waɗansu kaso na musamman domin farfaɗo da kamfanin a faɗin kasar ta jamhuriyar kamaru jaridar realite kuma ta bayyana mana cewar darakta na na hukumar ruwan shan kasar jamhuriyar kamaru kan wata musta jabe balanga ya yi alkawarin gina waɗansu katafaren bohol-bohol a garuruwa 20 da ke kasar jamhuriyar kamaru domin sauƙaƙa wa al'umma amfani da ruwan sha mai tsafta waɗanda suke ayyukan yau da kullum sai kuma jaridar mutation ta kasar jamhuriyar kamaru wanda ita kuma ta hango mana cewar hukumar zaɓe na kasar jamhuriyar kamaru elekan ko election kamarun mai zaman kanta ta fara gudanar da ayyukanta na sabunta wuraren al'umma a faɗin ƙasar ta kamaru baki ɗaya domin dumfarar zaɓe mai zuwa na gama gari sai kuma jaridan the guardian post ta kasar kamaru an ita kuma ta hango mana cewa ministan kudi na kasar kamaru mr louis paul mataze ya yi wa masu zuba hannun jari a kasar jamhuriyar kamaru na kasashen duniya alkawarin yadda za a yi a ci gaba da kare bukatunsu musamman ma a yayin da yanzu haka gwamnatin kasar jamhuriyar kamaru take buɗe hannu ga masu buƙatar zuba hannun jarinsu a faɗin ƙasar baki ɗaya sannan kuma gwamnatin ƙasar tana ƙoƙarin mata gaya ta ga cewa an buɗe harkokin kasuwanci domin ci gaban ƙasashen duniya a kasar ta jamhuriya kamaru sai kuma jaridar economy ta kasar kamaru ita kuma ta ce akwai alamar cutar muran tsuntsaye a jihar yammacin kasar jamhuriyar kamaru wanda yanzu haka masu sana'ar kiwon kaji a gonakansu al'amuran zai iya shafar su musamman ma wajen karyar tattalin arzikinsu za mu kammala shaidari na wannan makon ne da jaridar lushu ita kuma shagube ta yi kan yadda kamfanin sadarwa na kasar jamhuriyar kamaru orange masu zaman kansu suke kara wa al'umman kasar ta kamaru tsadar yanar gizo-gizo a fadin kasar baki daya an da ta ce ya cancanta a yanzu haka 'yan kasar kamaru su samu garabasa na amfani da data da suke yi a faɗin kasar baki daya muhammad awal garba muryar amurka daga kasar kamaru a gaida Malam Awal Garba, donon ko muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai amma a takaice. Tosar filo a takaice. A jiya talata shugaban Amurka Joe Biden ya sanar da haramta shigo da mai da sauran kayayyakin makamashin Rasha a matsayin ramuwar gayya ga mamayar Ukraine. Poland ta ce za ta aiki da jiragen yakin ta samfurin MiG-29 da Rasha ta kira zuwa wani sansanin Amurka da ke Jamus wanda mai yiwuwa matukan jiragen ukraine ne za su yi amfani da su a cikin wani sakon twitter a jiya talata shugaban ukraine volodymyr zelensky ya gode wa biden saboda matakin da ya dauka na lahanta yakin putin tare da dakatar da makamashin rasha shiga amurka an kwashe kimanin mutane 500 daga wani wuri da aman wuta ta tashi a guatemala tun daga ranar litinin wannan yankin ya fuskanci wani mummuna aman wuta da ta tashi a shekarar 2018 aman wutar daga dutse ta fara raguwa da misalin karfe uku na safiyar jiya talata in ji cibiyar nazarin yanayi da abubuwa da suka shafi hakan a cikin wata sanarwa an bude matsuguni a garin da ke kusa da esquintla birni na uku mafi girma a guatemala ga mutanen da aka kwashe suke neman mafaka in ji hukumar kai taimako lokacin bala'i ta guatemala a ƙarshe hukumomi a pakistan sun faɗa a jiya talata cewa an kashe akalla jami'an tsaro biyar kana kimanin wasu talatin sun jikata a lokacin da wani dan harin kunar bakin wake ya tarwatsa kansa a kusa da wani babban ayarin gwamnati a lardin balochistan da ke kudu maso yammacin kasar ƙungiyar isis ta ɗauki alhakin kai mummunan harin na jiya talata a garin sibi To a gaishe ka masu raro an maka ƙarshen shirin namu na hantsi sai kuma can da la'asar da misalin karfe hudu na yamma idan Allah ya kai mu za ku dosa abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin baba ko keri wanda ya taya na gabatarwa su Salman Abu wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau Mr. carl Nisar fili hashin gumel da na kuma gabatar na nake cewa sai Allah ya kara haɗa mu. Salamu alaikum.